wannan ta aiki ya birgi kuma an yaba kuma an gode saboda world bank da federal government da state government sun yi kokari da suka haɗa kai suka zo suka kawo wannan project a cikin wannan yanki yanki ne mai muhimmanci yankin da ya shafi wasu mazaɓu a cikin birnin kasar in ka ɗauka tun daga wajen yamma 1 wani ward kenan har ka shigo wani ɓangaren yam 2 sannan ka shigo cikin magana kan giwa ga kuma gabas wan har ka shiga wajen ga eh, ka shiga akwai arewa na ƙetare ta so duk irin waɗannan abubuwan na abinda dama gwamnatin jiha ya kamata ta lura ta zo ta riƙa yi sukan yi drainage a wasu wurare cikin unguwanni muna gani amma babu kamar wannan wanda suka zo suka haɗu suka yi tsakankaninsu da gwamnatin tarayya da da ita world bank me bambanta wannan da saura yanzu kai ka ji ba faɗin wurin yadda aka shiri aka shi akwai wani wuri mai faɗi kamar irin wannan faɗin da ke wajen ai babu kuma ka ji ba yanzu daga nan cikin gona ta daga nan how many daga nan cikin lambu na wanda ke akwai ya kai mita ta ɗari biyar daga nan ya kai mita ta ɗari biyar inda za ka riga ka auna daga nan ga bangocin har ƙarshe kuma daga cikin gonan nan ina da makarantu daban-daban cikin su makarantun da ke akwai ciki na lissaha kashi ina da vocational training center a nan ciki ina da school of health and technology and environmental science a ciki ina da school of nursing and midwifery eh, ina da school of higher education ina da school eh, jihar global wadda take da nazare da primary school duk a cikin wuraren banda school of agaric kuma ita ma akwai duk a nan ciki ka ga gine-gine nan wurin a da wuraren da ake haka mutane suna tsoro sai ce ba su san ba su san wurin saboda hanya babu hanyar wucewa Allah na shi ikon yanzu hanya ta samu fatan mu Allah ya kawo mai niyyar wanda zai kawo aikin alheri yanda aka yi wannan na alherin wanda zai zo ya kwalta ya dare har haɗe da ringar in aka yi haka to an ƙara kyautata mu da shi mu zama kudin ke kamu domin wuri ne muka riga mu wanda muka zo muka zanna iyayenmu suka gada shekara ɗari da sauci muka zo muka so muna gyara musu muka riga muka ce ya kamata mu gyara mu kamu mutanenmu abin da shi lokacin da za a zo mu fara fara waɗanda kaga gine-gine da wuri sai ka iske mutum dubbai suna fitowa suna gama ga har asibiti na yana ciki mai garo ɗari tana nan wurin duk na gama gina ta aiki iyaka kayayyakin aiki kuma zan sanya kuma da yadda Allah tare da taimakon Allah insha Allah ko yau ko gobe sai kaga an fara da insha Allah da wasu so fata ta ga mutane aikin alherin da aka riga aka yi ko ina adawa to tila in kida aikin alheri da aka riga aka yi nan wurin mutanen wurin sun nuna suna jin daɗi tunda suna jin daɗi ni ma ina jin daɗi kuma na ji daɗi kuma abin ya shaƙe ni kanmu in kira mutane na dan Allah dan annabi ka a rika zuba shara shara za a riga aka zuba in aka rika zuba shara to ita kuma tana samun matsala wurin ya zo ya cushe idan ya cushe kuma sai ga kuma ana neman an yi ba a yi ba ruwa sai ga ana samun flood wanda kuma ba mu mata amma na san irin maganganun da muke da mutane ko kyakkyawa fahimta kuma in Allah ya yarda ba mu tsammanin za mu ƙara ganin abin da ya shahi cin ruwa ba a wannan yanki wannan dai kam da nan haka an yi magani abin da muke bukata kullum abin da ba sani ba akwai wani tarihi na wani da ba sani wuraren wani gulbi da ke nan wurin iyayenmu shekara ɗari ruwa da suka wuce sun ga mana wannan gulbi ne da can wurin to kasan duk inda ruwa ya ci wata rana ilisa ya sake dawowa so gwamnati ta turo mutane su zo su diba su ga wurin a ga yadda za a haidda wata drainage da kankanin wannan drainage din zuwa wancan abin gulbi wani lake da wani tafki da wani babba kuma tafkin yana kashe mutane yana eh, tafkin yana kashe eh, eh, tafkin yana bata abubuwa yara na wanka kuma ana mutuwa ba wani ciki likewise kamar nan kaga da aka zo da ake aiki kaga nan ya zama tafki tafkin nan da ya riga ya zama gashi an fara mana ciki ina jin daɗi to Allah ba su ikon su tuna da mu su zo su yi da cika wannan wurin wurin ya tafi daidai ko filin ko wasan kwallo ne ma ayyukan ne ma mutane wurin na an yi kokari so muna fata da yadda Allah za a diba a yi dan saboda jama'a da aikin jama'a ke yi aikin jama'a ke yi da su saboda yanzu kan yi ga wannan jina yanzu yi suka suna wanka ana ai mutuwa kaga an yi nan kuma an yi aikin baban gida kenan so a wa'ina sun gan haban so muna fata da yadda Allah su diba su ga irin abubuwan da za su daga nan har zuwa wajen kofar sauri a ga wani mataki aka riga aka ɗauka wanda za a zo a yi maganin wannan garin kankunan wanda ke da ciki yadda suka fara ciki kwanan to su je duk wanda ya wani tafki da ke wani su ciki ya hana yara wankan tafki wankan tafki banda cututtuka da abubuwan da abubuwan ke abuwa to yana haɗuwa da irin waɗannan abubuwa wasu na wanka kaji an ce yau yaro ya taho yana wanka wani ya mutu kaza nan an yi kaza kaga ba daidai bane ba to da Allah yadda aka yi wannan project din na san insha Allah za a bi wannan ɗin kuma za a je su za su tafi area wurin daga nan har abin da ya kashe kai muna ta godiya kwarai da gaskan gaske mun gode kuma mun yaba muna fata Allah ƙara ba su kwarin gwiwa tuna irin waɗannan aikin alkhairan da suka riga suka yi